albishirinku ƙwari ko ja to ni shudi nake so ku dai saurare ni nan kuna da gani abin da nake a wayata manhaja ta md films na sauke domin shaƙe kwarkwatocin idanuna wato singi singin fina-finan hausa ne a ciki da yawa ga sunan iri-iri daban-daban launi launi nau'i nau'i amma akwai na barkwanci ta wata ma ka ga Hayya, ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata. Kai amma fa abun ba magana. A, ah, ai kun ji ne na fina-finai da wakokin Hausa zirya. Kodumo za ka iya kodumo ina gaya ma. Ta, ka ce yau ba bacci kenan. In ka sauke manhajar ba, ga ta nan dai kuna ganin ta. Manhajar MG Films. Ku kuma musu ta daga Google Play Store. Kuma ku ta faman.